والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يمسر ما ياتي wa mallahu fil umma lisanu sirqin duk wanda a cikin al'umma yake da lisanu sirqin in ce mutum yana da lisanu sirqin bil umma ana nufin yana samun yabo cikin al'umma yana da daraja a wajen al'umma to duk mutumin da yake da yabo a wajen al'umma yabo na kusan mafi yawan jama'a suna san shi Na bi haifi suna alaihi wa ma. fi jami'a ana masa kirari kuma ana yabansa fi jama'i da ajinasil umma a cikin taron jinsi na al'umma fa haula'i hum a'immatul huda to irin wayannan mutane su ne a'immatul huda na'am wa masabihu duja su ne fitillu na duhu idan ana cikin duhu su ne suke haskaka wa mutane mutane su ainihin hango abubuwan da suka ɓoye musu wa galaduhum qalilun bin nisba ila sawabihim wato kurakuran su kaɗan ne dangane da dacewarsu misali kamar yanzu sahabbai kaga kurakuransu kaɗan ne dangane da dacewarsu hakanan tabi'ai kurakuransu kaɗan ne dangane da dacewarsu hakanan manya-manyan a'imma na ainihin tabi'i tabi'i irin su abu hanifa irin su malik irin su shafi irin su ahmad irin su dawud az-zahiri irin su abdullahi bin mubarak irin su lais bin sa'ad an gane ku ire-iren wa'annan manya-manyan malamai kuskurensu ya fi wato kuskurensu kaɗan ne dangane da ainihin dacewarsu na wa'amatu min mawari da ishihad ko mafi yawan kurakuran yana faruwa ne a magangara na ishihadi wurare ne da suka yi suka yi kuskure mafi yawan kurakuran allati na fiha wanda ake musu uzuri a cikinta kuna ne ko kowane malami zai iya wannan kuskuren idan sun yi kuskure a wajen ishtihadi za a yi musu uzuri a cikin ta allazina yattabi'una allazina humul allazina yattabi'una al-ilma wal 'adl sune wa'anda suke bin ilimi da kuma adalci um, kaga abubuwa guda biyu suna bin ilimi da adalci idan mutum ya zama to yana bin ilimi ba shi da adalci ko yana da adalci ba shi da ilimi zai barna ko saka suna bin ilimi duk abin da ilimi ya nuna za su sannan kuma suna da adalci ko da suna kinka ba za su yanke ma hukunci na banza ba sai sun tabbatar kayi wannan aiki sa'annan su yanke ma wannan hukunci kaga wannan shine abin da shi'a suka rasa su shi'a duk adalcinka in dai ba sa tare da kai za su bata ka an gane ku kaga yan shi'a suna bata abubakar har ya zama to sun wuce gona da iri saboda kiyayya suna bata umar har ya zama to sun kafirta shi saboda kiyayya to wannan shine ne abinda ahalus suna ba sa yi ahalus suna za ka suna raddi ga wani dan amma kuma za su yi masa adalci inda ya daidai za ka ga wannan a fili idan shekul islam ibn taimiyya yana raddi ga yan bid'a za ka cewa yana musu raddi amma kuma inda suka yi daidai baya wuce gona da iri zai tsaya ya musu adalci akan wannan abu to wannan shine abin da ya kamata ɗalibi na salafiya ya kasance mutum mai adalci na fahim bi adain an jahl fahim bu'ada bu'ada eh daga ba'id ba'id bu'ada su ahlu sunna suna nesa daga jahilci saboda su aqida ahlu sunna an gina shi ne akan ilimi an gane ku? sannan ahlu suna, suna nesa da zalunci ba sa zalunta da nan suna kinka wani idan yana kinka duk wani sharri gaba ɗaya zai jingina maka an gane wani ku? duk wani irin kiyayya zai jingina maka kamar su ahlus suna suna kin mutum ne gwargwadon kuskurensa suna san shi ne gwargwadon inda ya daidai na'am wa in san. sanin kuma su wahum a da sunna suna nesa daga bin zato ba sa bin zato wa mata wa lamfus da abin da rai ke so ta kaga anan wajen an ce kada ka bin zato Kuna ne ko duk abin da mutum bai tabbatar ba kada ya yada shi an gane wannan ko wa in a aksara man fil ard yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zwan wa inhum illa yakhrusun to idan kai dalibin salafiya ne kada kai daka to. an ce kaza an ce kaza an ce kaza shin ka tabbatar shin ka yi bincike kuma ka yi bincike na adalci bincike na adalci shi ne ka binciki kowane bangare akan abin da ya faru an gano wannan ko to irin wannan bincike shin ka yi in an ce wane ya yi kaza ko yan shi'a yan shi'a suna zakin sahabbai a ina kaga in shiya suna zagin sahabbai kawai ni na ji a ciki yana zagin an ce suna zagin sahabbai amma kana da hujja cewa an rubuta a cikin littattafan su shin aqidan su ne kana da dalili ni ba ruwa na kawai ba ni ba dan shi'a tunda ba ni ba dan shi'a duk abin da aka faɗa na yarda kai adalci a na bincika na gani a littattafan su na ji manyan malaman sun rubuta a littattafansu na gani a waje kaza na tattauna da yan shi a dimman yanzu na ga suna zagin sahabbai a nan wajen kayi mai kayi adalci faye suna cewa kaza suna cewa kaza yan qur'ani sun ce ba su yarda da da hadisi ba sun bar haka da gaske eh sun faɗa me dalilin ka me ruwana ne ni tun da dai ba ahlus sunna bane su kawai gaskiya ne to a nan wajen kai da salafiya ne yanda kai ka bincika ka gane aqidanka kaza to su ma ya kamata ka yi bincike menene aqidansu su sa'annan ka yanke musu hukunci gwargwadon abin da karkabin binciko na a gidansu. an gane wani ko kaga hadisi yana cewa da a ce ana ba mutane kowa a bashi abin da ya yi da'awa da zarar kawai na ce malam abdul kawai makaryaci ne shikenan an yarda ko malam abdul mumin azalimi ne shikenan an yarda to da haka ne da wasu mutane sun yi da'awan jinin wasu da dukiyarsu Ta sai wani ce kawai wane ya kashe min dan uwa shi ma kashe shi wane ya kwace min dukiya shi ma kashe take la lakin al bayyina ala al mudda'i wal yamin ala man ankara sai dai shaida ya tabbata ga mai da'awa sannan kuma rantsuwa ya tabbata ga wanda ya inkari an gani yan biri'a dan kasancewa su yan biri'a kada mu yi musu kada mu mu musu rashin adalci sai mun bincika mun ga tabbas wannan aqidar su ne an gani sa'annan mu yanke musu hukunci akan wannan misali eh Eh, al-imam az-zahabi ya faɗa fi mahallin akar نعم ثم إن الكبير من الأئمة العلم من من sannan lalle babba daga cikin manya-manyan a'imma na ilimi idan ya zamanto dacewan shi yafi yawa kudu wannan magana idan kasura sawab idan dacewan yafi yawa wa ulima tahrihi lil haq kuma aka san shirda ta shiga gaskiya aka san wanda fa gaskiya yake nema yana kokarin neman gaskiya ne wata sa ilmu kuma ya zama to ilimin shi ya faɗaɗa yana da zurfin ilimi wanda har zaka'u kuma basiran shi ya bayyana na mu'urifa salahu kuma aka san ainihin kirkin ta kashi aka san salihi ne mutumin kirki ne shi da tsantsenin shi na'am wacce ba'u aka san kuma mutum ne mai intiba mutum ne mai kokarin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yakan takalidi farlau zalalu to ana gafarta mai talalabiya ai mutum ne ko mutum ne za a iya kama shi da wasu yan kurakurai to wayannan kurakurai ba sa sanyawa a ce ayi bari da shi gaba daya babu ruwanmu da imamu wani saboda yayi kuskure waje kaza ah, abubuwan da yi na dacewa ba dacewar shi kashi tamanin, ko dacewa kashi casa'in, kuskuren shi kashi biyar ko goma. a ah, ba za a mishi uzuri ba a matsayin shi na mutum Allah ta'ala ce yuridullahu an yukaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah ta'ala yana so ya sassauta muku sai kuma gashi an halici mutum mai rauni dan adam mai rauni ne babu yadda za a yi dan adam ya cika ɗari bisa ɗari an gano wani ku? za a gafarta mai biyansa wala dalilu. ba za mu jingina shi zuwa ga bata ba kuma za mu yi watsi da shi ba za mu jingina shi zuwa gabata ba ba za mu yi watsi da shi ba ba za mu manta da ainihin mahasin din shi ba yanzu irin su imamu na malik su imamu shafi idan ka bincika suna da nasu kurakuran ko yanzu irin su ibn hajar al ne yanzu suna da kurakurai ko ba su da shi su imamu nawawi su imamu ha ibn al-jawzi duk wayannan gaba ɗaya suna da kurakurai hannu aqida ma kurakurai hannu me hannu aqida yanzu malamin da muke ji da shi wanda muke ganin cewa babu wani malami wanda ya kira zuwa ga sunna a Najeriya gaba ɗaya ya yi faɗa da bid'a babu malamin da ya fito babu tsoro ya yaki da takalidi kamar babban malamin mu a shek abokan mamur Gumi to amma mu ahlus sunna muna da awan cewa baya kuskure mu ahlus sunna mun san wannan babban malami akwai inda yayi kurakure mun ja layi a wajen shekul Islam Ibn taymiya duk da irin san shi da muke yi da mutuntawa shin muna da awan baya kuskure mun san inda yayi kurakure mun ja layi a wajen amma kuma ka auna kurakuransa ka auna kuma inda ya dace shin wane ne yawa dacewan ya fi yawa nesa ba kusa ba kan kurakuran to mu da muka fahimci salafiya mu kamata mu yi mu yi watsi da wayannan bayan Allah kamar irin yadda wasu samari suka taso a yanzu da zarar sun ga malami da kuskure sai su tsaya wajen kuskuren su ta maimaitawa su fasa shi su yi watsi da dukkan wasu kyawawan ayyukan za shin haka ya kamata mu yi kaga yin hakan akwai rashin adalci yin haka akwai rashin tsoron Allah yin haka kuma akwai karancin ilimi gaskiya duk mutumin da kaga ya zo ya samu malami wanda yana da yana da ainihin alkhairi wajen casa'in yana da alkhairi kamanin kai yana ba da alkhairi saba'in kurakurai talatin, kuma yana kokari wajen kira zuwa ga sunna yana kokari wajen yakin ainihin biri'a, yana kokari wajen yakin takalidi sai yayi kurakurai a wasu sashen matsaloli sai ka zo kana ta maimaita wannan kurakurai ka gina shi uzuri za mu ce gaskiya ba ka da fahimta mai kyau kai ba ɗalibin salafiya ba ne ɗalibin salafiya yana dubawa ne malam wane yana da lisanu sirriƙin fil jamahir mutane suna yawan yaban shi sannan kuma ya tsaya tsayi wanda ka yana karantar da musulunci sannan kuma yana neman gaskiya ba dare ba rana to ya ɗan yi kurakurai to idan ka ce ba za ka yi mishi guzuri ba to kai ma in kai kuskure za a yi maka kai ma idan kai kuskure ba za a yi maka uzuri ba an gano wani ko da saboda haka ba zai yi mu jingina shi zuwa ga bata ba ba zai yi mu yi watsi da shi ba mu manta da kyawawan ayyukansa na'am na'am eh wala naktadi bi fi bid'ati eh ba za mu yi koyi da shi ba a wajen bid'ansa kun gane to kun ji ba za mu yi koyi da shi ba ina kenan malamin ya aikata bid'a ko tabbas an tabbatar ya aikata bid'a amma ba za mu yi koyi shi a wajen bid'an ba amma za a bid'antar da shi an ce a da lahu zalalu za a gafarta mai talalabiyansa wala hu ba za mu jingina shi zuwa ga kafirci ba ko bid'a ko bata wala nadrahu ba za mu yi watsi da shi ba wannan samu hasilahu har mu zo mu manta da mu manta da kyawawan ayyukansu to dan Allah ku auna wayannan samari da su taso shin dan Allah ba sa mantawa da kyawun ayyukan malamai da zarar malami ya yi kuskure daya kuna ganin irin rajin da suke masa na wulakanci babu uzuri amma idan su ne suka yi kuskure ba duk kuskure su gaba daya suna neman kansu uzuri in wani yayin wannan kuskure ya zama kafiri ya zama dan bid'a ya zama fasiki ya zama ya zama wawa ya zama jahili duk ilimin sa wannan wani irin da'awa ne shin da'awa salafiya ne wannan ko da'awa bid'a da'awa bid'a na'am wa kaɗai kuma wato ba za a wala naktadi bihi fi bid'atihi wa kaɗai. ba za mu yi koyi da shi ba a cikin bid'ansa da kuskurensa duk inda ya kuskure ba za mu yi koyi da shi ba eh, yanzu muna son mala abuka mamur gubi amma kuma shukura kurashi za mu bi wurin da ya kuskure za mu ja layi Allah ya gafarta mai jama'a ku faɗaka malam ya yi kuskure a nan wajen amma malamin mu ne malam ya yi kuskure amma yana da daraja a idan mu ku fahimci wannan ko to wannan shine hanya na ainihin yan salafiya dan salafiya ba mara adalci bane shi na'am na'am nasu da wata dare. muna fatan tuba a gare shi daga wannan ko da yaushe za mu bi kyakkyawan addu'a Allah ta'ala insha Allah zai tuba an gani to yanzu wannan kuskure ne kenan idan na ce gaskiya malam wani ya yi kokari wajen kira zuwa ga salafiya amma ya yi kuskure waje kaza ina ganin da a ce ya ga gaskiya da ya bi ce na yi kuskure? da yi kuskure wannan shi ne adalci tun malaman da muka sun yi misali irin yadda muke uzuri ga su sheik jafar allah ya ji kansu da sheik albani na zaria allah ya ji kansu muna ganin cewa wayannan bayan allah sun yaki takalifi wayannan bayan allah sun yi kira zuwa ga sunna wayannan ba to sai suka yi kurakurai a wajen wasu abubuwa da suke da alaka da inkarul alali an gani wanda kuma suna da uzuri saboda a zamanin su babu irin su a zamanin su babu wanda ya fadakar da su a zamanin su wayannan samari ma da suke da awan salafiya a lokacin ma kila ba a yi wani ba na ba gane babu wani malami da ya zaunar da wayannan malamai ya nuna musu abin da yake daidai kuma su ne ma ake ganin su ne ma salafiyan gaba daya a wannan zamanin to sai suka yi kuskure a wasu matsaloli to wannan matsalar da suka yi kuskure to dole mu ambaci kuskuren lalle mu ce ba a yin inkarin alali ga shugabanni ba a yin fito na fito da shugabanni wajen raddi da wasu abubuwa da wajen kaza idan suka yi kurakurai akwai usulubin da ake ba a biya musu nasiha amma za mu rinda zagin su za mu jingina zuwa ga boko haram za mu jingina zuwa ga cewa yan biria ne su yan khawarij ne su ko abin da ya kama da wannan la kun gane wannan ko saboda mun duba me mun duba alkhairin su mun ga gaskiya alkhairin su ya nannan ka ainihin kurakuran su saka sai muka yi musu uzuri akan kurakuran amma ba ma bin su akan kurakuran me matsalar mu amma da muna yin irin yadda su wa'annan samari suke yi malaman su ba sa kuskure su su masu wannan fikira na haddadiya duk inda malamin su yayi kuskure to malamin za su ba shi uzuri su dauke shi masu masumi shin kun taba jin masu fikira na hadadiya sun faɗi kuskuren malamin su kun taba ji idan kun taba ji da Allah ku kawo malami ɗaya da suka yi mai raddi suka faɗi kurakuran shi ila sai dai yanzu da suka ga yanzu muna tona musu asiri ila su fara faɗin kurakuran malaman nan su wa iyaz billah eh qala aidan fi muhallin aka da zai da isa ba eh so akwai bin kayyim yau ya faɗa kuma a wani waje daban idza sabata imamatu rajul idan imamancin mutum ya tabbata ya tabbata wani jagora ne wajen kira zuwa ga sunna fadli kuma falalan shi ya tabbata lam yadurru ma qila fihi abinda aka faɗa daga game da shi baya fitar da shi wa innamal kalamu fil ulama muktafar muktafar muktafar ila wazan adli wal wara'i dawwa kawai magana game da malamai ana gafarta shi ne wato zuwa ga ma'auni na adalci da kuma tsantseni an gane ku ma'auni na adalci da me da tsantseni wannan magana mu duba ina siyaru alamin dubala na imamun zafi eh oh to eh muftakir ne ku ah, wa inna ma kalam fil ulama muftakir ila wazani ai eh, haka ne jazakallahu khairan muftakir ne lalle magana game da malamai yana buƙatar aunawa kafin ka yi magana game da malami sai ka auna da adalci da kuma tsantseni sai ka yi taka tsantsan in ba haka ba sai ka an da malamin sunna ka sunnantar da malamin bid'a ya yi hankali an wani yawwa ku yawwa da iya bismillahir rahmanir rahim a sai daga cikin su eh, qawlu taswiba wato wanda yake ganin a wajen furu'an masu ganin dacewan imamai duka gaba daya cikin furu'a na fiqi cewa ba kuskure kullum da hun musibun duk bangarorin fiqh malaman mazhaba dukkan su a wajen su masu dacewa ne akwai masu wannan ra'ayi masu ganin da Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad da Dawud da Zahiri da da Sauri duk wayannan gaba ɗaya inda suka yi ijtihadi sun dace babu wani kuskure a ciki akwai masu ganin wannan qawlu man yara fi kulli far'in فرع تصويب min al المختلف wato na biyu maganan wanda yake ganin a cikin kowane kowane furu'a akwai dadar da ɗaya daga cikin wanda suka samu saɓani a cikinsa A gane ku? Eh da kuma kuskurantar da a sauran cewa idan malaman fiƙi suka yi saɓani akwai masu ganin cewa mutum ɗaya ne ya dace an gane ba zai yi a ce kowa da kowa ya dace ba yanzu imam malik ya ce cin naman doki haram abu hanifa ya ce cin naman doki makaruhi imamu shafi ya ce cin naman doki halal to sai ka zo ka ce to kowa ya dace da wanda ya ce cin naman doki haram da wanda ya ce makaruhi da wanda ya ce halal duk sun dace to kenan idan an tambaye ka fatawa ya hukuncin cin naman doki me ka ce cin naman doki in ka gana maka ce haram ka gana maka ce halal ka gana maka ce me makaruhi to wani irin addini ne wannan aka rabu kan ya hukuncin zina ka gana maka ce ka za. su idan malamai suka yi sabani kan matsala za ka duba ne wane ne ya dace a cikin malaman suna? a cikin malaman suna wasu sun dace wasu sun kuskure dan ka ce wane ne ya dace ba ya nuna ka aibanta sauran ba ne. babu talazo tsakanin wane ya dace da kuma ka aibanta sauran an gano wani ko na'am min gairi tadlilin min ba tare da jingina zuwa ga bata ba ga wanda ya kuskure kun ga nan wajen shine muke faɗakarwa ko da yaushe wasu da zaran sun ga wani ya kuskure zai tibe sai su jingina shi zuwa ga bata kaga wannan yanzu na nuna wannan bangare na jinginawa zuwa ga bata yana buƙatar karatu mai zurfi a ciki ba kowa ba ne ya kamata ya ringa buɗe baki yana magana kan haka na'am ma وإنما nabi sallallahu alaihi wasallam da وسلم firaq al-mazmuma wato manzo Allah yayi tafsili da ambatan kungiyoyi abin zargi a ashabi hawa kungiyoyi ma abota san rai ma abota san rai na bata allazina khalafu firq al-najiya wanda suka saba ma ainihin bangarori wanda suka tsira sun saba ma ahlus sunna wal jamaa fi abwabil adl wa tauhid sun saba musu wajen babubuka na adalci da kuma tauhidi aw fil wa'd wal wa'id ko kuma babu na ainihin wa'd da wa'id aw fi babil qadr ko babun qaddara da babu istida'a nam aw fi taqdir alkhair ko wajen kaddara alkhairi da sharri awabul hidayat wa dalala ko babu shari'a da bata duk wayannan gaba daya wato in an samu wata kungiya ta saba ma ahlus sunna kan wannan to za a jingina wannan kungiya zuwa ga bata wal khawarij wal rawafid wal najariya wal jahmiya wato da yan khawarij da yan shi'a da yan najariya da yan jahmiya da yan mujassima da yan mushabbiha man jara majrahu da wanda ya bi hanyar su daga cikin kungiyoyin bata fa innal muktalifina fil adl wa tawhid lalle kaga duk wayannan kungiyoyi bata tune ko to lalle wayanda suka saba wajen adalci da tauhidi da kuma wajen kaddara da istida'a wa ru'ya da wanda suka saba ma ahli sunna wajen ganin Allah suke ganin ba za a ga Allah ba gobe kiyama sun saba ma Allah wajen asma'a sun saba ma ahli sunna yan salafiya a wajen asma'u was sifat ahlus sunna sun ce Allah ya daidaita kan al'arshi su sun ce a'a ahlus sunna sun ce Allah ta'ala yana yarda Allah yana fushi Allah subhanahu wata'ala yana kaza Allah yana sakowa saman duniya sakowa irin nashi sun ce a'a na mutauhid sun saba ma ahlus sunna wajen tauhidi fi shurutul imama sannan wajen sharadin shugabanci an gane ka mai yan shi'a sun saba ma ahlus sunna wajen imama ai su sun ce imama din nan imaman nan goma sha biyu gaba ɗaya ya tabbata ne da nasti kafin manzo Allah ya bar duniya sai da ya ayyana su wane za su zama shugabanni amma kaga ahlus sunna ce manzo Allah da ya bar duniya bai ayyana ba ya bar wannan ayyanawa sai dai ya yi ishara ya bar wannan ayyanawa zuwa ga al'umma kaga wannan ta saba ma'alu suna kan imama har yanzu mutum suna ganin da abubakar da umar da usman batattu ne su an gane ku imamanci ya fara ne lokacin aliyu bin abi talib akwai masu ganin ana fara lissafa wa rashidun ne daga aliyu bin abi talib eh duk sauran gaba ɗaya batattu ne su kaga wayar su da shi'a sannan akwai yan kawarici su kuma suna ganin za a tsallake da kan ce abubakar umar sai a ce sai a yi shuru abubakar umar kawai sai a shuru usman ba sun ce usman ba a sashi daga cikin kula fa'ura shidu usman ya yi rinda aliyu ma ya yi rinda wannan shine aqidar khawarij na fatan gadi to yanzu a ina za mu sa manhaji na sayyid Kudu? sayyid Kudu shi ya ce shugabancin usman kaman wato kaman ya shiga tsakiya ne eh, usman bai daga cikin kula fa'ura shidu abubakar usman abubakar umar sai aliyu amma usman ya shiga tsakiyar su ne kawai shi ba kula fawra shi bane a wajen shi kula shi shidu guda uku ne banda usman to shi bana jin waye ba nan eh amma baya zagin aliyu bin abi talib bin hasali yana yaban aliyu yana son shi an gane ai sai rukudu ya nuna khalifanci usman fatuwa ne abubakar umar sai aliyu usman ya ɗan shiga tsakiya kaga khawarij khawarij da nagu wani abu can daban kuma an gani khawarij khawarij shi a shi a gaskiya kaga ta bangaren sukan aliyu in kaga mutum na sukan aliyu to dan khawarij in kaga mutum na sukan usman usman to dan shi ne Suka usman shi an shi ne suka usman shi an ci ne kuma khawarij ne yan khawarij suna suka usman suna suka aliyu kuma sun fi kin aliyu ma fiye da usman shi kuma sayar kudu yana kin usman yana son wa yana son aliyu wani matsayi za ka ba shi <laughs> na? neutral na? kaga ta wani bangare hariji ta wani bangare shi'i sannan kuma ga takfirin mujtama an khawariji ko ya ce duk duniya gaba ɗaya suna buƙatar a sake kalmar shahada ta an yi rida masallatan ahalin suna gaba ɗaya masallatan da ake sallah ya kira su ma'abin jahiliya wajen bauta na jahiliya yanzu masallatan yanzu nan muna cikin ma'abin na jahiliya A gani muna bukata sai mun dawo mun dawo da musulunci mun sake kalmar shahada saboda mun zauna karkashin tsarin dagutu kaga wannan manhaji ne kai tsaye na khawarij ko baka ba na'am shurud al-imama yukaffiru ba'dahu ba'da na'am eh daga shi ba ayatul kumeni ne ayatul kumeni da suka muna iske san saboda wannan suna karanta ainihin littattafan shi na na'am wa fi shurutul imama yukaffiru ba'dhum ba'da yawa sun saba a cikin sharuɗa na imama Sashen su yana kafirta sashi na'am ayi karatu fatu salam alaikum eh, istida'a na bawa shin bawa yana da iko kuma shi da iko yanzu kana da iko kai sallah ko kuma tilasta ma ake kai sallah akwai yan jabariya masu cewa bawa bai ma san yana aiki ba Allah ne yake tilan mai kawai ana jingina aiki zuwa gare shi ne majazan shine istida'a su ma alu sunna sun ce Allah ta'ala shi ya halicci iko na bawa amma bawa yana da iko saboda kasancewa yana da iko shi yasa ake rubuta mai lada da zunubi amma da an tilasta mai ne ai bai laifi ba tunda tilasta mai akai ko hmm. na mu je na bismillahir rahmanir rahim eh. al-qiyam tsayuwa fakan sallallahu alaihi wa sallam yake fiha qa'iman ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi yana tsayuwa a cikin ta a tsaye a cikin farilla da nafila yana sallah a tsaye tibaran bi qawli ta'ala saboda bin umarnin maganar Allah ta'ala da yake cewa qumu lillahi qanitin ku tsayi zuwa ga Allah kuna masu biyayya kuna masu shiru na'am wa amma fi safar amma a cikin tafiya ba kana yusalli ala rahilatihi nafila ya kasance yusalli hmm. yana sallar nafila akan abun hawan shi ya sunna ga al'umman su yi sallah a cikin tsoro mai tsanani su yi sallah akan diddigin su an gane a cikin suna tafiya akan diddigin suna sallah ko suna kan abun hawa suna sallah kamar yadda ya gabata wa zalika qawluhu qawluhu ta'ala wannan shine magana Allah hafizu ala salawat ku kiyaye ga salloli da kuma sallah wanda yafi daraja shine sallar la'asar qumu lillahi qanitin ku tsayi zuwa ga Allah kuna masu shiru in kuntum farijalan aw rukbana eh idan kun ji tsoro kuna ganin kafirai za su kai muku hari to ku yi sallah kuna tafiya a ƙasa kuna tafiya wato da kafafuwanku ko kuma kan abin hawa hmm. idan amintum fazkurullaha kama allamakum idan kun samu aminci da kafirai to sai ku ambaci Allah ku yi sallah irin yadda kuka saba yi ku ambaci Allah kamar yadda ya sanar da ku abin da ba kasance kun sani ba da wa sallah sallallahu alaihi wa sallam fi marad mauti manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah a cikin ciwon da ya rasu ciwon sa yayi sallah a zaune sallaha kazalika marratan ukhra wannan ruwaya ne na Tirmidhi kuma turmuzi ya inganta shi da imamu ahmad da amr shakir a da imamu ahmad kai na'am wa sallaha kazalika marra ukra ya sallace ta kuma wani lokaci daban abala hadi kafin wannan lokacin lokacin yana ciwo na'am wa sallan nas wara'u qiyaman mutane sun yi sallah a bayan shi a tsaye amma shi yana sallah a a zaune a shara ilai ma'ani jilisu sai manzo Allah ya musu ishara ku zauna sai suka zauna lamman sarrafa a lokacin da ya juya daga sallan ala sai ce in kittum anifan la taf'aluna fi'la fari wa Da ne kun kusa dazun dazun kun kusa ku aikata irin aikin farisawa da rumawa kumuna ala muluki eh su da ma farisawa da rumawa kafirai ne su suna miƙewa ga sarakunan su alhali sarakunan suna zaune sarakunan suna zaune su sai su miƙe wala taf'alu kada ku aikata su'ila al-imam li yutamma bi kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi liman shugaba ne ya raka farfaru idan liman yayi ruku kuma ku yi ruku ya rafa farfaru idan ya dago kuma ku dago idan salla jalisan fa sallu julusan ajma'u idan liman yayi salla a zaune kuma ku yi salla a zaune gabaki daya masu cewa an shafe wannan hadisi ba gaskiya bane wannan hadisi yana nan yana aiki idan liman yayi salla a zaune kuma ku yi salla a zaune an gane masu cewa an shafa hadisin suna dogara da sallar da manzan Allah ya yi a zaune shi mu abubakar ya yi sallah a tsaye annabi yana sallah a zaune abubakar na sallah a tsaye shi abubakar yana koyi da manzan Allah sallar sallar mutane kuma suna koyi da sallar abubakar ta ce wannan ya shafa wancan an gane wannan ku? to kuma kafin ka ce wani ya shafa wani wanda ya riga zuwa a cikin sai ka san tarihi an gane ku? shi ya sanya malamai ka ce babu wani dalili na shafewa kawai abin da yake faruwa a nan wajen shi ne. idan ya zamanto liman ya fara sallah a tsaye liman ya fara sallah a tsaye ko ce na'ibin liman ya fara sallah a tsaye sai ga asalin liman kuma liman yana so ya karbi sallar shi shi kenan sai liman ya zo ya karbi sallar shi ya ci gaba da sallar shi kai na'ibin liman dama ka fara sallah a tsaye zaka tabbata a tsaye shi kuma limamin bai da lafiya sai limamin ya zauna wannan zaman liman baya sa ku ku zauna an gane wannan ko to ne misali ya nuna ana iya karɓar sallah na'ibi na cikin sallah sai ga liman ya zo to sai liman sai liman ya taba shi ce na zo karɓar sallah sa sai na'ibi ya ja baya sai liman ya zo ya ci gaba da sallah to idan liman zai ci gaba da sallah yana sallah a zaune tunda mun fara sallah tsaye ba za mu bi shi ba amma in ya zama to asalin sallan dama liman ya fara a zaune ne to a zaune za mu yi sallah an gane idan ya fara a tsaye ne ko da idan na'ibi ya fara a tsaye sai ga liman ya zo za mu ci gaba da sallan mu a tsaye na na ba za a yi tawayi ga liman ba za a yi biyayya ga na ai idan liman cikin shi ya murɗa ya kamata ya tashi ya zai bar wajen ne jawo ni kawai saboda aka ga ba shi da ba shi da khushu'i ya kamata ne ya jawo wasu mutane zai a ci gaba da sallah ya jawo ne ya ci gaba da sallah shi ya fita annan na'am riyadu salihin ya ga ya fara sai yau wato shi ne za a tabbata kan wani al'asalu ba kawo makana ala makana na nam riyadu salihin akwai wani hadisi da malikiya sai kama hujja da shi cewa an shafe wannan hadisin shine hadisin da aka ce manzan Allah yana cewa la ya ummanna ahadun ba'di jalisan la ya na ahadun minkum ba'di jalisan kada ɗaya daga cikin ku baya na yayi limanci a zaune yana limanci a zaune ya ce ba daga manzan Allah tunda annabi ya rasu kada wani ya ƙara limanci kama hadisin malamai gufa sun ce bai inganta ba hadisi ne da ifin jiddan kaga da ya inganta da ya zo hujja Na. eh zai mami shi ke zai mu zauna E, dukan mu gaba ɗaya kuma zai mu zama kamar bamu da lafiya tunda shugaban ba lafiya sai a fi sai eh, dukan mu gaba ɗaya mu yi sallah a zauri na'am

in kunna na nanzuru ila al-hilal thumma al-hilal wato lalle hu? kunna lalle da lamarin yake mun kasance muna ganin jinjirin wata sannan wani jinjirin wata kuma sannan wani jinjirin wata salasatu a illatin fi sha'arai. wato jirajiran wata guda uku a cikin wata biyu muna gari وما أوجد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار الحالي بأكون وتا با أجد من ذا الله Allah الله عليه وسلم kaga wancan lokaci kenan wanda talauci baya sa a wulakanta malami a gani wancan lokaci kaga dan baka da shi bai sa a wulakanta ka kaga an yi wajen wajen ne an ga jinjirin wata guda uku ba a kunna wuta a gidan manzan Allah ba da shi manzan Allah ba wai rashi bane taimakon al'umma tunda manzan Allah yaka yi budget na shekara guda manzan Allah yana budget na shekara guda amma wannan budget din zai ga budget din ya lalace saboda tausayin al'umma wani zai zo ya kawo bukatar shi sai annabi ya masa wannan yanzu annabi ya mai zai ga wannan bojar ya lalace sai ka ga a gidan manzon Allah ma ba abinci na'am na'am qultu ya khalatu sai nace ya ke ƴar uwar mahaifiyata fa ma kana yu'ishiku fa ma kana yu'ayishiku to mene mene eh, menene abin da yake rayar da ku tunda ba kunna ainihin ba ba kunna wuta ba dafa abinci ba ba a yi girki gira da ku qalat al’aswada ne. sai ta ce ita Aisha abinda ke raye da mu sune bakake guda biyu A tamurwal ma da dabino da ruwa ke raye da mu za mu yi cin dabino muna shan ruwa muna cin dabino muna shan ruwa illa annahu shin matan wannan zamani za su yi haƙuri ko dabino ba kullum ai ka ba su haƙuri a ci dabino a sha ruwa ka san dan adam yau da gobe ko da abu na da daɗi zai ce abin ya shi shi ni na ga yaron da shinkafa ne yake cewa wallahi in zai ci zai ci kamar yayi amai saboda ya dade shinkafa shinkafa shinkafa shinkafa ya zama to kullun dabino dabino dabino dabino kai ko nama ne kullun ana cin shi to kai wata biyu kana cin nama daga safe har dare sai ka ji nama yana so ya zama to ma matsala kana jin kamshin nama zaka hankalinka ya tashi wannan shine dabi'ar dan adam a gare to wayannan bayan Allah suka yi hakuri da ainihin dabino da ruwa Allah kuma ya sa masa albarka akan haka na'am na'am illa annahu qad kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jiranu min al-ansar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wasu makwabta daga cikin ansar wa kanat lahum mana'i ya kasance suna da dabbar tatsa suna da dabba na tatsa irin shanu wanda ake tatsan nonon su ko raƙuma wanda ake tatsa su ne mana'i wa kanu yursiluna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha sun kasance suna aika wa manzon Allah daga cikin nan nan suna aika mai da nono in suka tazi dabbobin su sai su aika ma da annabi nono kyauta sai manzon Allah ya shayar da mu kan kenan dabino sai nono a gane muttafaqun alai eh na'am wa na abi wa na abi sa'id al-muqbari an karbo daga abin sa'id al-maqburi abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya kara masa yadda annahu marra bi qaumin baina aydihim shatun lalle ya wuce wasu mutane gaba gare su akwai shatun akwai akuya ba shalan ba wani abu ba masuliya akwai akuya wanda yake gasashe akuya gasashe nam fada'ahu fa'aba an ya kula sai suka kira shi suka ce bismillah sai ya da ya ci wa qala kharaja rasulullahi sallallahu shi fa Abu Hurairah ya wuce wajen wa Abu Hurairah ya wuce wajen wasu mutane an Abi Sa'id an Sa'id gani Abi Sa'id Almakaburi daga Abu Hurairah ya karbo daga Abu Hurairah cewa lalle ya wuce wasu mutane gaba gare su akwai akuya gasashe sai suka gayyaci suka gayyace shi dan yaci an gayyaci aga ce shi da ya ci an gane ku fa a bayan ya kula sai ya kiya ta ya ci na'am na'am wa qala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita daga duniya walam yashba min khubz ash-sha'ir alhali bai kushi daga biredi daga waina na sha'ir ba waina na sha'ir bai ni shi ne zan zo ina ce nama ana bangare min nama ana cewa bismillah wa iyaz billah <laughs> ina fatan gane wannan to shin wannan abin da yayi mu ma za mu yi koyi da shi ko in mun ga nama mu ce wa iyaz billah ya danganta wurin da aka kai an bayyana ko sai dai in kana ganin akwai wulaƙanci amma cin nama ya halatta shi manzo Allah ina ganin akwai akwai hadisai da suka nuna mana ma cewa manzo Allah babu abinci da ya so kamar nama sai dai cewa manzo Allah zai iya yi wa irin nama sashi irin wannan a zamanin manzo Allah kira ba a yi kila dafawa ake yi akai kila yana nufin cewa irin wannan nama da ake gasawa manzo Allah ya fita daga duniya bai ci irin shi ba ya za a yi ci to idan manzo Allah ya bar duniya bai ci wani nau'in abinci ba shin idan na ci na yi bid'a kenan eh manzo sallallahu alaihi wasallam yanzu irin yadda muke irin nau'i nau'in abincin da muke ci shinkafa taliya da indomi shin manzo Allah ya ci idan wani ya zo mun da indomi indomi ya ci miya ga nama zan ci a kusa billahi manzo Allah ya bar duniya bai taba cin indomi ba zan ci ba a wannan da yana nuna mana sahabbai suna matsar gudun duniya hmm. an gano wani ku. amma ba yana nuna cewa kai idan ka ci kayan haramun bane akan wannan la kai ma kana iya cewa ba za ka ci kowace irin abinci ba sai wanda annabi ya ci in dai akwai shi a zamanin ka ci abinka amma kada ka takura mana yadda gizo ke saka ka ce mu ma sai mun yanda kai ba za mu cewa baka isa ba kuna nuna ku? yau manzan Allah ya ba mu dama ya ce huwan da zai halaka lakon mafi arzi jami'an Allah shi ya halitta muku duk abin da ke doron ƙasa ga baki ɗaya wal arda wa za a halil anam ƙasa Allah ya sanya ta ga talikai yake fi ha faki hatu wa nakhalu zatul akma wal habbu zul asli wal rayhan kaga kwayan hatsi kala kala akwai wanda manzo Allah bai taɓa ganin shi ba ba za mu ci ko huwa allazi ja'ala lakumul arda zalulan amshu fi manakibiha wa qulu min Allah shi ya sanya muku kasa ya hore muku kasa ku yi tafiya a sasannin kasa ku ci arzikin kasa ba iya kaga sanan irin abubuwan da suke Madina ba su ke Najeriya ba yanzu mutanen Madina dabino abinci ne a wajen ko mu Najeriya ba dabino kayan marmari ne a gane mu abin da muke ci ya zama to abinci ba shine abinci a can ba yanzu mutanen Masar akwai wani wani abinci kamar gurasa yake tana shi da shi da mutanen sudan babu abincin da suke ji da shi kamar wannan abinci. mu kuma an kawo mana shi a nan za mu ci ai kamar za mu ci bai da dadi. kullum a daga cin shi za mu ci shi din na magaji ya ishin ba dadi. to haka nan kamar garin rogo misali a ga zamanin manzo Allah ba garin rogo amma mu muna cin garin rogo ba dole bane ya zamanto irin abin da ake ci annabi da ya ci nama amma irin wannan naman shine a bai ci bakila an gane ku na marawul bukhari masuliyya bi fatil li ay mashwiya gasashe na'am wa ana anas radiyallahu anhu qala lam yakul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala khwanin hatta mata manzo sallallahu alaihi wasallam bai taba ci ba a cikin teburin abinci bai taba ci ba a cikin dining table har ya bar duniya وما أكل خبزا murakkadar manzo Allah bai taɓa cin biredi mai laushi ba waina mai laushi wanda aka sirbe shi aka cire ainihin tsaki kawai wainan da yake ci da tsakin shi yake ci kaga shi yasa a wannan zamanin za a fi lafiya fiye da yanzu yanzu duk an kwashe albarka an zubar an ba an ba dabbobi yanzu dabbobi suke cin mai albarka din mu dai muna cin mai daɗi ne mai laushi in za a ci tuwo sai a kwashe albarkar tuwo sai a ba dabba shi yasa ga dabbobin nan ga dabbobin nan bulbul mu kuma ga munan mun zama kamar agri sai kiba babu lafiya babu karfi a jiki an gane wannan ko likitoci suna cewa tuwon da muke ci da za mu ringa dafa shi da tsakin shi a ringa yin tuwon da tsakin shi ya zama irin datsatsin nan to shi ne lafiya da duk wani ciwon basir da muke yi da ba za mu yi shi ba eh mutanen da suna sun fi lafiya da can wallahi mun dauka cewa zogale kauyanci ne a da wallahi duk mutumin da yake cin zogara dauke shi wani ba kauye ne irin mai cin dinkin mai cin rama to yanzu sai kuma aka dawo da shi yanzu ne ma waye yanzu waye wayewa yanzu kaje ministry yan boko yanzu wani ba zai ci abincin safa ba da zogale zai karya a gani Allah ta'ala ya kwato wa zogara hakkinsa <laughs> eh wallahi lafiyar da ke cikin zogale ba kaɗan ba ne miyan kuka da kuke gani da muke renawa likitoci sun ce irin abubuwan da ke ciki na lafiya yana da yawa yana maganin abubuwa kala-kala aka wulakanta shi amma yan boko bai yanzu sun gano muhimmancin sa za ka ɗan boko yake matar shi ta mishi miyan kuka a dafa mishi zogale yau kawai zai ci wani abu da kin zai ci da dare kuma ya ci abinci ya kwanta yana farin ciki saboda ya ci abin da zai gina mai ciki misali an gani Na. awon bukari eh wa ya riwayatillah to kun ji an ce manzo Allah bai taba ci cin biredi ko waina wanda yake an yi mai ba an surfe shi mai laushi har ba duniya to cin shi haramun ne ba haramun bane zaka iya cin kana so eh da kuma da kuma ainihin wannan dining table ko wa fi riwayatillah wala ra'a shatan sabidan bai taba ganin akuya ga sashe ba da sa bai taba ganin akuya gasashe ba shin duk wani abincin da manzon Allah bai taba gani ba haramun ne la ma dama dai halal ne yana nan halal din shi وعن النعمان بن بشر رضي الله عنه قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم حقيقة ناقة النبوكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه الحالي باشد ولي جبون دبينو wanda zai cika cikinsa a dakal irin dabirin nan mai tsami jabu wanda kowa bai san shi to na ga annabi bai ma samu wannan jabin dabinan da zai cika cikin shi ba oh. a dakal tamru radi irin dabinan nan mara kyau mara daɗi eh. na'am sai me azkar bi sura imamu nawawi kun ga albarkan wannan bawan Allah muna karanta littattafan shi guda uku a jere arba'una hadisi ga riyadu ga mai riyadu salihin ga azkar din nashi ne yana da wuya kaga majalisi na ahlus sunna ba wannan littafi na wata uku a jere a jinjirin wata wata biyu ne jinjirin wata a wata biyu yana fito su biyu ƙaramin idan wata ya zo ƙarshen mataki zai ƙara fitowa jinjirin wata sai ya bace sannan in aka samu abin nan wata da zai ƙara fitowa uku yake fitowa wata biyu na'am wallahi wa kuma zuwa rahmanin babu babu tayyibin nafsil babu musabancin dadada ran mara lafiya mara lafiya ga yana ciwo ka kwanta masa da hankali ka daɗaɗa masa rai wai na fi kitabin tirmidhi eh. وابن ماجه بسناد ضعيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya ce idza dakamtum ala marid idan kun shiga wajen mara lafiya fanafisu lahu fi ajali wato ku kwaranye mai rai an gane ko ku kwantar mai da rai game da ajalinsa kada ku ce ai wannan rashin lafiya muna ganin kashi ka zai muna ganin wannan rashin lafiya ba za ka tashi ba lalle za ka mutu inna zalika la yarudi shay'an Eh, ku kwantar mishi da rai da hankali domin lalle wannan kwantar da hankalin baya tun komai ko kwantar da hankali yana sa ya warke kwantar da hankali yana sa kare ya mutu amma ko wata karin magana da hausa suke game da wato ka kwantar wa mara lafiya ka kwantar da ka gai da shi ka je gai da mara lafiya tana cewa sandu baya mai eh? sandu baya hana baya hana mutuwa amma mai. amma yana rage raɗaɗin ciwo in ka ce wa mutum sannan zai ji daɗi mara lafiya bai da lafiya ka zo ka kai da shi zai ji daɗi amma wannan gaisuwa baya sa baya hana mutuwa a gano wani ko shi ne abinda manzan Allah ke magana cewa ko inna zalika la yaruddu shay'an lalle wannan baya tunkuɗe komai wa yusayyibu nafsa amma ba yana kwantan mai da hankali yana faranta mai rai ne an hadisi ibn Abbas as-sabiq eh wannan hadisin kaman yana da matsala wajen isnadi to abin da yake wadatarwa daga wannan hadisi akwai hadisin ibn abbas radiyallahu an fil babu ma yuqalu ni marid a cikin babun abin da ake faɗi game da lafiya la ba su fahuru insha Allah in ka je ka ce masa la ba babu laifi insha Allah za a samu tsarki za a tsarkaka insha Allah babu sana'i ala al marid babu yabo yabo ga mara lafiya da ainihin kyawawan ayyukansa da makamancinta zara aminu minhu khawfan wato idan ya ga wani tsoro in ya ga wani tsoro ga mara lafiyan yana jin tsoron cewa shi yana ganin gashi ya kusan mutuwa amma bai kaddamar da wani alkhairi ba sai ah, ka nuna a ka gode wa Allah ka fai kaza ka fai kaza ka fai kaza an gane ku da yuzini ba kaufo domin ya tafiyar mai da tsoronsa kuma ya kyautata zatansa ya kyautata mai da ubangijinsa subhanahu wata'ala na'am rawaina a cikin sahih bukhari Abbas radiyallahu daga ibn Abbas Allah ya kara musu yadda lalle ya ce wa Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda lokacin da aka soki Umar din nan ciwon sa na ajali lokacin da wannan la'anan ne Abu ata al-Majusi ya soke shi wa kana yujzi'u wa ka'annahu yujzi'u kaman wannan suka yana sanya ma Umar raki sai Umar kaga sai ya dan yi raki haka a lokacin sai shiwa sai ibn abbas ya ce ya amiral mu'minin wala wala kullu zalika yace duk abin ka faɗa din nan ba haka ba ne ya amiral mu'minin duk wannan ba haka ba ne. na'am adu sabihatar an sahibta sahibta rasulullahi sallallahu ka abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asanta subatu kuma ka kyautata abotansa ko wannan ai aishe ka summa faraqaka wa huwa ankara sanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da kai alhali yana yadda da kai masahibta aba fakri sannan sai ka abuci abubakar ba su bata ka kyautata abota da abubakar nam summa faraqaka wa huwa ankara sannan sai ya rabu da kai alhali yana mai yarda da kai masahibta almuslimin sannan sai ka zo kuma ka abuci musulmai ka kyautata alaka ka kyautata abota da su ولئن فارقتهم لتفارقنه وهو أنكر رادود والله da za ka rabu da mutanen nan al'umman nan za ka rabu da su alhali suna masu yarda da kai Haka nan an kwanta wa mara lafiya da hankali akan makomansa na lahira nam wa zakara tamamul hadith sai ambaci cikon hadisi wa qala umar radiyallahu anhu zalika min mandillahi ta'ala to wannan abin da ka faɗa yana daga cikin baiwan Allah na gode sai ji daɗi fi sahih muslim ya zo cikin sahih muslim an ibn shumama ya zo daga ibn shumasa bi dhambi wa fatiha ala yace hadarna amr bin al-as mun halarci amr bin al-as radiyallahu an alhali yana cikin ainihin magagi na mutuwa to ma'ana yana cikin ciwon ajali shi da ziyaka na mauti ya nam yabki dawilan wato sai ya yi kuka yana ta kuka kuka mai tsawo wa hawwala wajhahu ila al-jidar sai ya juya fuskar shi zuwa ga bango faja'ala bulugu ya kul sai dan shi ya kama cewa ya abata ya baba amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kaza shin ba annabi ya maka albishir da kaza ba amma basharaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ba manzon Allah ya maka albishir da kaza ba ya baba to nan take da dan da dan ya tunatar da baban sai baban ya fuskanto da fuskan shi an faƙala inna abdala ma nu'iddu shahadata Allah ilaha yace ya kai dana fiyayyen abin da zamu yi tanaji gaban Allah shine shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadar wa anna muhammadar rasul sannan sai ambaci kissar ya ambaci kissar sa cewa abin da yake tafi sai mishi da hankali shine a lokacin kafin ya musulunta babu mutumin da yake ki kamar manzon Allah ba ya sani ga annabi shi burin shi ma ya ga annabi ya kashe shi an gane ku ana nan sai kuma yanzu Allah ya sanya mai musulunci a zuciya sai ya musulunta to kuma gashi ya cutar da manzan Allah sosai yana tsananin ƙin shi to da ya zo ya musulunta shi ne sai ya zo ya ce ba, annabi to ina da wani ina da magana ya ce mai magana ina so ni da kai mai sharadi ya ce wani sharadi shi sharadin shi ne kaya da za yi kaya da za za mu yi da kai ce to ina so ka gafarta mu duk kurakuran da na yi maka shi ne annabi ya yi dariya ce to ai wannan da abu ya riga ya wuce ka musulunta ai musulunci ya goge duk wannan abin da kai a da yace wallahi a da baya son annabi bai sai gan shi amma kuma yanzu sai zan babu wanda yake so a duniya kamar manzon Allah kuma har ma baya iya cika sa da kallon manzon Allah saboda sa in annabi na magana sai su kuyar da kai saboda jin nauyin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi in ya tuna da wannan abin sai hankali shi ya tashi shi ne ke yarda ya ma annabi shi ne sai yake ce mai baba Allah fa manzo Allah fa ya maka albishir da aljanna manzo Allah ya ce ma kaza manzo Allah ya ce kaza ai muna ganin duk wannan abin ya wuce insha Allah eh na'am rawaina fi sahih al-bukhari burwaito a cikin sahih al-bukhari bin muhammad bin abi bakr radiyallahu anhu aisha radiyallahu anha ishtakat Allah ya kara mata yadda ta yi rashin lafiya ja'a ibn abbas radiyallahu anhu sai ibn abbas yazo Allah ya kara musu yadda sai ce ya ke uwar ya ummar mu'minin ya ke uwar mu'minai taqdamina ala fardin taqdamina eh ala fardin taqdamina ala fardin za ki gabata zuwa ga Allah akan wani wani fark na gaskiya shine manzo Allah wato akan booking za ki gabu za ki gabu da Allah akan wani fark mai fark shine booking hmm. me ake nufi da booking in za ka yi tafiya kai matafiyi kakan sa a ce da Allah wani ya je yanka ma tiket kafin ka zo an gane sai wani ya je ya riga ka tafiya ya je yanka ma tiket kana zuwa zai rika ma tiket ka shige mota ba sai ka tunda ka riga ka yanki tiket ko to su a yanzu idan ya zama to ɗanka ya riga ka rasuwa in Allah ya sa kana da ƴaƴa ƙanana da suka rasu to wannan ƴaƴa sun zama fal hmm. za su je su yanka ma tiket a aljanna kana zuwa sai ce baba zo ka wuce mun riga mun shirya ma komai da komai annabi yana cewa ana kuma alal haus ni ne bukin ɗinku a ainihin tafkin alkausara wato ma'ana manzo Allah zai je shirya mana waje a wannan lokaci ko ku zo na tada muku waje wannan shine bukin babu abin da yafi wannan dadi kana ganin ai sai ka yi layi sai ka sha wahala sai wani ya ce to ai na gama tana dan ma komai to saboda haka ita Aisha da ciwo ya zo mata shine Abdullahi bin Abbas yake cewa zaki za ki gamu za ki tafi wajen Allah akan wannan bukin na gaskiya wannan bukin na gaskiya shine manzo Allah ai babu wani bukin da yabi wannan manzo Allah zai je tanadan mata waje tana zuwa kawai sai ta shige sallallahu alaihi wa sallam. radiyallahu anhu kuma ga baban Abu Bakar shi ma shi ma zai je miki bukin din waje a aljanna ina kina da ainihin bukin guda biyu an gane kamar Abdullahi bin Abbas ya kware wajen kwantar da hankalin mutane yayi ma Umar ko yayi wa Umar haka kuma gashi yayi ma Aisha radiyallahu anha na'am rawahu al-Bukhari aidan fi min riwayat shi ma Bukhari ya ruwaito daga riwayar Ibn Abi Mulaika Ibn Abbas Azana daga Ibn Abbas ya nemi izini ala Aisha abada mautiha kafin rasuwanta wani magluba lokacin ta riga wato an wato an rinjaye ta rashin lafiya ya riga ya rinjaye ta qalat akhsha an an yusniya alayya sai take cewa ina jin tsoro kada a ringa min kirari fakila ibn ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga ce a'a ai ibn ammi rasulullahi ne daga cikin manya manya wuju a nan wajen masu alfarma masu daraja daga cikin musulmi shine yazo wajen ki qalat sun ce izinu lahu ku ba shi izini tana jin tsoro a ringa yi masa yaban ƙarya abinda bata yi ba a ce ta yi to sai aka ce a ibn abbas ne mai daraja a cikin musulmi ta ce to ku ba shi izini a gani na san wannan ba zai mun irin wannan yabo na ƙarya ba nam qala sai ce kaifa dama ana gaida mace ba da lafiya ko namiji kawai ke gaidawa wani ya ce ya danganta kamar ya danganta yanzu mace in ba ta da lafiya ya halatta a je asibiti a gaida ita ya halatta amma menene matsalar mu yanzu a asibiti mata sun dauka har ma da mazan ma shi mijin matan shi ya dauka in ba ta da lafiya ya halatta ta ga jikinta a ah, bismillah bismillah bismillah masha Allah masha Allah sai ga mace tsirara ya kamata in mace ba ta da lafiya sai aka ce za a zo a gaida ita a samu hijabi a samu lullubi a lullube ta jikinta da kyau an gane ba dalili bane don ba ta da lafiya a bar jikinta a bude kowa da kowa wanda bai saba ganin jikinta bai ganta ba daidai bane wannan na ba ta gane wannan to gaskiya yana daga cikin kurakuran da ake yanzu a asibiti kusan hatta ɗaliban ilimi sun faɗa cikin wannan su sun ɗauka matar su in ba ta da lafiya ba matsala ne don kowa da kowa ya ga jikinta ya kamata mu gyara wannan in za a zo a zata ce to ga masu gaisuwa sun zo sai ta gyara jikinta an gane ko sai a zo a gaida ita su koma to musamman ma yanzu halin da ake ciki yanzu asibitin ma ana cakudawa ne mutane da yawa da maza da mata ga tunda ba abin tsari na musulunci a asibitin wanda ya kamata a ce wannan asibitin an ce asibitin musulmi ne a kiyaye duk dokokin musulunci a ciki ya zama ɗin mata ne duk mata ne a wajen kada a zo a kwantar da maza da mata a waje ɗaya ko maza da mata duk a ringa shiga kawai yadda aka gada ma a wajen ba daidai ba ne kuskure ne misali a gani suna daga cikin kurakuran da ya kamata a gyara amma ya halatta a musulunci namiji ya je ya gaida mace ba ta lafiya ba matsala bane insha Allah an gane ku na nam qalat bi khair ta ce da yace a ah, kaifa tasdina ya kike jin jikinki tace ina da alkhairi insha Allah eh ta ce bi khairin inin taƙaitu ta ce da alkhairi in har na ki tsoron Allah zai da kasance ina ki tsoron Allah to insha Allah da alkhairi tunda dai wannan rashin lafiya idan na mutu ai insha Allah alkhairi zan gamu da shi aljanna in har akwai tsoron Allah zuciya na fa anti bi khairin insha Allah tace ai ke kina tare da alkhairi insha Allah hmm. zaka mutumin kirki ko da fa sakamakon shi aljanna zaka yana dardar hmm. hanya ko zan shiga shi ya aikata aiki amma shi ya rena aikin shi wannan zina menene wa qulubuhum wajila wannan zina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wa'annan wanda sun aikata abin da suka aikata ba amma kuma zuciyarsa yana nan yana cin firgici cewa ba za su koma zuwa ga Allah kaza aikin ya yi kaza suna ganin ba su yi aiki wanda ya cancanta ba kaza kaza amma fa sun yi aiki da kyau ba amma su sun raina alhali da mu za mu samu wannan aiki za mu ce kawai mu yan aljanna ne kai tsaye an gane wani ko da haka sai ce kina nan tare da alkhairi insha Allah in ji Abdullahi bin Abbas nam saudatu rasulullah sai matar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai bikiran kuma ki sani bai taba auren wata budurwa ba in ba ke wannan daraja ne naki ke kadai a cikin matar manzan Allah kuma sannan uzurinki ya sauka daga sama wasu mutane munafikai suna ta aibanta ki suna ta shelar tabarna Allah ya saukar da uzurinki daga sama cewa kazafi ake miki an gane ko saboda ka ki kwantar da hankalinki inji Abdullahi bin Abbas nam sai ne sai zai lauda na'am masha Allah Allah shi ne neman sai uwa za su zagaya don neman taimako